الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قوديا تتبتد الله سبحانه وتعالى wanda ya kaddara haɗo mu a wannan safiya mai albarka safiya ta asaba ta kuma goma sha tara ga watan zulƙada a wannan shekara ta 1438 daidai da goma sha biyu ga watan takwas a shekara ta 2017 miliyariya za mu tashi a darasi na 127 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya ibn kasir al-masmudi al-laisi kuma muna cikin kundi na goma sha shida ma'ana kitabul jana'iz za mu tashi a babi na goma sha uku babi na goma sha uku shine babul hisbati fil musiba babul hisbati fil musiba babin da zai yi magana akan abin da ya shafi yin hakuri a lokacin da masifa ta afkawa mutum shine alhisba yin haƙuri mutum ya yi haƙuri ya jure ya lallashi zuciyarsa a lokacin da masifa ta afkawa mutum kuma kaga daga cikin masifar ai akwai mutuwa kuna ji da ke ko daga cikin masifar akwai mutuwa in ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyati thanani dhawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut kaji fa asabatkum musibatul maut sai masifa ta mutuwa ta same ku sai ubangiji subhanahu wataala ya kira mutuwa da sunan masifa ce mutuwa fa asabatkum musibatul maut sai musifa ta mutuwa ta same ku kaga yin hakuri, a irin waɗannan al'amura to ba ƙaramin alkhairi bane ba ƙaramin alkhairi bane shi sa malik ibn anas ya ce babul hisbati fil musiba babin da zai yi magana akan abin da ya shafi haƙuri da lallashin zuciya da juriya da neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fil musiba a musibar da ta samu mutum a musiba da ta afkawa mutum sama'u wannan musibar gobara ce misali a dukiya ne ko a rai ne ko a 'ya'ya ne duk dai masifa in ta samu mutum haƙuri ake so yi ya imani da kaddara shine ce babul hisbati fil musiba qala ubaidullah ibn yahya al-laythi qala haddathani yahya an malikin an ibn shihab an sa'id bin musayyab an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول sallallahu alaihi الله عليه وعلى آله وسلم لا يموت لأحد من المسلمين الثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القصر إلا تحلة القصر إلا تحلة القصر قال عبيد الله بن يحيى الليثي المصمودي yake cewa haddasani yahya an malik yahya ibn yahya ibn kasir al-mashbuni al-laisi ya karanta da ni wannan daga malamin sa malik ibn anas shi yahya ibn yahya al ya rasu a shekara ta 234 an malik daga malamin sa shine malik ibn anas imamul a'imma dar darul hijra alimul madina wa muftil haramain duk wannan kambun sa ne duk haka malamai suka tabbata mashi imamul a'imma shi liman ne na limamai ba liman ne na mamu ba imamul a'imma domin za a ga duk ɗaliban nan nashi da suka kewaye suke karatu a tare da shi kowannen su mufti ne a inda yake a kasarsu ko a yankin su gaba ɗaya abdullahi ibn wahab al-misri tsakanin misra da madina ya haddace muwatta ya kake ganin wannan imam ne ko mamu ne eh imam ne to ire-iren su isa suke kire da imamul a'imma imam ne na limamai wannan imamatu fitin kenan malik ya rasu a shekara ta 179 an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu a shekara ta 125 an sa'id ibn musayyab daga sa'idu ibn musayyab wanda ya rasu shekara ta 94 an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi al-yamani wanda ya rasu shekara ta bakwai. anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala to yanzu wannan shi malamai suke kira ilmin hadisi al-isnad shi ya kira al-isnad rijalul hadis waɗanda ake ambato kafin a kai ga gundarin bakin hadisi wana ji da ke ko domin anan mana da abubuwa biyu abu na biyu shine matani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la mutu li ahadin min na thalathatun min al-waladi waladi fatamassahu naru illa tahillat al-qasam to yanzu muna da abubuwa biyu abu na farko al-isnad in ci al-isnad shine rijalul hadith waɗanda suka roito hadisi waɗanda ake ambatan su kafin a ambaci hadisi suna farawa daga ina a wannan hadisin yahya an malik no kenan biyu an ibn shihab uku an sa'id bin musayyab hudu an abi huraira biyar biyar to kun ga yanzu tsakanin malik da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum nawa ne mutum uku shine ibn shihab da sa'id ibn musayyab da abu huraira kuna shi da ke tsakanin malik da manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama mutum uku ne amma tsakanin yahaya ibn yahaya al da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum hudu wanda yake da mutum biyar ne da mutum biyar ne shine Ziyad ibn Abdurrahman shine Ziyad ibn Abdurrahman wanda shine farkon wanda ya shiga da Muwatta birnin Andalus ya zama na Yahya ibn Yahaya a wurin shekaratun Muwatta to kulura da mutum biyar ne tsakanin Yahaya, ibn Yahaya. allaifi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda ulul isnad isnadin shi zama babba sai yi tafiya ya je wurin malik din ya biya hadisin sai zama na tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi mutum hudu ina fata mun fahimci wannan to kun ga akwai karatu da ake na musamman akan isnadi yanzu waɗannan da aka ambata su waye waye malik ibn anas waye ibn shihabin waye sa'id ibn musayyib waye abu hurairah haka ake karatunsu dalla dalla dalla dalla shi wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ana nazari a kan shi ne domin a gano sahabi ne ko ba sahabi ba ne idan ya zama na sahabi ne ya tabbata sahabi ne to shi kenan an kammala magana domin a sahabatu kullum udul sahabai baki ɗansu adilai ne shi ba a cewa yana da kaza yana da kaza inda yana da certificate na sahabi ne a ya riga ya kammala kuna ji da ke ko to amma idan ba sahabi ba ne to nan ne ake magana ya za a yi a ce gashi tabi'i ne kuma ya ce manzan Allah ya ce lura da ke ko to kaga dole ne ka san me ake nufi da isnadi isnadi shine rijalul hadith su ne waɗannan da aka ambata haddasin yahya an malikin an ibn shihabin an sa'id bin musayyab an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu yanzu ka ji magana isnadi kenan sai kuma maganan matani shine gundarin baki hadisin la mutu li ahadin min almuslimina thalathatu min al-waladi fatamassahu an-nar illa tahillat alqasam wannan shine matani wannan shine matani ne yanzu a hadisin a wannan hadisin muna da isnadi yake na muna da matani idan matanin gundarin bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa kuna ji da kyau ko ko ya aikata no kenan ko aka aikata a gaban shi ya yi shiru no kenan idan gundarin wannan manzala ne sai a ce da shi marfu'i sai a ce da shi marfu idan manzan Allah ne ya faɗa ko manzan Allah ne ya aikata sai a ce hadithu marfu amma idan sahabi ne ya aikata ko sahabi ne ya faɗa sai a ce da wannan mawquf sai a kira wannan da suna mawquf kuna ce na da ke ko saboda haka kenan ashe ko da sahabi ne ya faɗi magana sai ka kawo isnadi kuna ji da ke ko ko sahabi ne ya faɗi magana ka ce abubakar sadiq ya ce to kafin ka ce ya ce sai ka koro isradi kai ma wani ne ya gaya maka kai ma wani ne ya gaya maka kai ma wani ne ya gaya maka har ya kai ga abubakar Saddiq ko ya kai ga umar alfaro ko ya kai ga uthman ibn Afan ko ya kai ga aliyu ibn abi talibin ko ya kai ga ɗaya daga cikin kowane sahabai shi ya kira da suna mawquf idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ya kira da suna marfu wani hadisin isnadin shi tabbatattun isnadi ne domin kowannen su imam ne na farko malik ibn anas imam ne Nabi ibn shahab muhammad ibn muslim az-zuhri yana cikin manya-manyan tabi'ai duk da ya rasu shekara bayan shekara ta ɗari ne so yana cikin ausatu tabi'in ma'ana a tabaka su ta tabi'ai imam ne sosai da sosai shi a zuhuri shi ko sai da ibn musayyab yana cikin manyan tabi'ai domin ya rasu ne kafin shekara ta ɗari shi kuma abu huraira abdurrahman ibn saharin addausi yana cikin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisi a cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan isnadi isnadi ne tsaftatacce yana cikin a asani da ake da su kuma bukhari da muslim sun rawaito hadisin ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a shi ya ce la ya mutu li ahadi ba wani mutum da za a yi mai rasuwa la ya mutu li ahadi min almuslimin babu wani mutum guda ɗaya guda ɗaya mace ko namiji min musulmi da yake cikin musulmai da salasatun minal walad da zai rasa 'ya'yan shi uku su rasu babu wani mutum a cikin musulmai da 'ya'yan shi uku su rasu fata masa hunar a ce kuma wuta ta taba shi babu wani mutum guda ɗaya da zai rasa 'ya'ya uku da ransa a gaban shi 'ya'yan shi uku su rasu a ce kuma wuta ta taba shi ina fata mafahimci wannan da ke ko illa ta hillatal qasam sai dai kawai hana rantsuwa sai dai hana rantsuwa mai kenan ita ce wutar da za ta taba shi kenan a ce wuta ta taba in kaga wuta ta taba shi to sai dai wutar hana rantsuwa eh hausa ta yi karfi ai kaga eh da nufanci a yi ta yi da kyau akwai abin da ake kiran shi hana rantsuwa shi wannan abin shi ya hana maka ka rantsi kulura da kyau ko an yi walima a gidan wani kaji kaga yadda aka yi walima fiye wata ɗaya ka sha amma wasu sun ci kaji wasu sun ci zabi wasu an raba musu kekuna wasu hansi in ka ji me za ka ci ba abin da ka ci na waliman nan eh sai ce in ban da fiyawa wata leda ɗaya ba abin da isha a ce na ai ai ma kashi sha iya to kun yanzu fiyawa watan kwaya ɗaya shi ya hana mishi ya a kan bai ci komai ba alhali shi fiyawa wata isha wasu kuma kaji suka ci ina fata mun fahimci to ire-iren waɗannan abubuwan su ne a yi kira hana rantsuwa ta hillatal qasam abin da zai hana ka karansa abin da zai hana ka karansa la ya mutu li ahadin ba wani mutum guda da zai rasa ‘ya'yan shi uku babu wani mutum guda la ya mutu li ahadin minal musulmin babu wani mutum guda daga cikin musulmai da ya mutu salasatu min alwalad da 'ya'yan shi uku za su rasu na farko dai la ya mutu li ahadin ahad ya shafa mace ya shafa namiji babu wata mace da za ta rasa 'ya'ya uku ko kuma babu wani namiji da zai rasa 'ya'ya uku minal musulmin ya zama daga cikin musulmai yake shi namiji uba kenan daga cikin musulmai ko ita uwar mana mata kenan a uwa ta waɗanda aka rasa ya zama daga cikin musulmai salafatun min alwalad uku cikin ya'ya ya rasa ya'ya uku waɗannan ya'ya ukun maza ne zalla ko mata ne zalla ko maza da mata ne ya rasa su kuna jina da ke ko fata masa hunna kuma a ce wuta ta taɓa shi kuma a ce wuta ta taɓa shi in ka ga wuta ta taɓa shi to illa ta hillatal ƙasam sai dai hana rantsuwa sai malamai suka ce wannan ya zama da ya yi haƙuri da ya rasa 'ya'ya uku ya yi haƙuri kuna jina da ke ko da ya rasa 'ya'ya uku ya zama na ya yi haƙuri a kan ubangiji subhanahu wa ta'ala ne amma idan ya zo yana cewa mai ta ce ko kaza ne ya shiga daji kuma ya kama kama kame to haka yanzu bai yi haƙuri ba kenan wani abu yake tunani da ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sai a kiyaye uku hudu fa idan ya rasa yaya hudu fa min babu aula kenan ko idan ya rasa uku min babu aula kenan قال رحمه قال صلى الله عليه وسلم لا يموت لاحد من المسلمين من المسلمين cikin musulmai kenan idan kafiri ya rasa yaya uku shi baya cikin waɗannan kuna jina da ke ko idan ya rasa yaya uku yana kafirci sai daga baya musulunta malami suka ce bi ba tunda akwai ruwa ta ce fil islam ya rasa su a lokacin yana musulmi kenan idan ya rasa su ne lokacin bai musulunta ba sai daga baya ya ya musulunta kullum da ke kuto wasu suna ganin ba zai shiga wannan fa'idar ba salasatun minal walad ya'ya uku suka ce su zama minal sun na tsatsansa ya'yan shi uku na na tsatsansa wanda shi ya haifa ina fata mun fahimci wannan da kyau to idan wanda shi ya haifa ne to ƴaƴan ƴaƴan shi fa jikokinsa za su shiga ciki ko ba za su shiga ciki ba kun lura da ke ko za su shiga ciki ko ba za su shiga ciki ba wasu malamai suka ce ba za su shiga ciki ba idan ubansu na nan ba za su shiga ciki ba idan ubansu na nan mana kenan dan mamacin amma idan ubansu ya rasu to sun fi shiga jikin kakansu isa za ga wani kakan ma in ya shiru sai ɗibi ire-iren waɗannan 'ya'yan da babansu ya rasu sai ya shata musu wata gona ya ce ya ba su wani dan ya san ba za su shiga da shi ba saboda ya san yana da 'ya'ya kuma idan akwai 'ya'ya jikoki ba za su shiga da ba ina fatan kun bayanci wannan da kyau to shin minal waladi yaran ƙanana duk malamai sun tabbatar banda ƴaƴa mata banda ƴaƴan mata kaga ƴaƴan ƴaƴa waladul waladi kenan banda waladul binti domin dan yarka dan wani gida ne banu nawa banu aba ina ji hassan ibn sabit hassan ibn sabit to da suka ce zama mina sul na ƴaƴan na tsatsu wanda mutum ya haifa suka ce domin 'ya'ya suna da shiga jiki min alwalad alwalad kamar yadda muka ambata ya shafi mace ya shafi namiji ibnu shine namiji kullu dan aka ce ibnu shine da namiji amma aka ce walad to ya shafi mace ya shafi namiji yushikum Allah fi auladikum aulad jam'i ne na walad ya shafi mace ya shafi na miji to in sun girma fa tunda a wata a wata ruwaya ta hadisi qabala al-hins in suka rasu kafin balaga don sun girma fa ya'ya uku sun rasu ne bayan sun girma wasu malamai suka ce ba su shiga ciki ba eh, ba za su shiga ciki ba domin ai sun fi shiga jiki ne yara ƙanana sun fi shiga jikin iyaye ne sosai da sosai kai ba wani lokacin iyayenka ba sai taɓa su sai wahala a gaban kakansu eh a gaban kakansu sai ga in ji kama zai haɗo maka sai zaga wurin ya biyo maka ta sama a baka directive from above eh zai ga jikokin sun zaga wurin babanka sun haɗo ta ta can sai ga an ba su yara ƙanana suna da shiga zuci sai wasu malamai suka ce a inda yara ƙanana za su shiga zuci ai manya su suka fi kullum da ke ko domin ai shi yana ganin ma babba a lokacin ai ya fara tunanin zai huta tunda babba ya kawo karfi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to wai duk kudube da malamai suke ta haɗa maganganu ne wurin fito da sakon da hadisi yake dauke da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce illa tahillat alqasam sai da hana rantsuwa ubangiji subhanahu wataala yana cewa ah, fa rabbika fa wa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا كو جثيا وني كرنت جثيا بكيا جثيا الله تعالى yana cewa fa rabbika kuma ina rantsuwa da ubangijinka in ji Allah subhanahu wata'ala yake ce da annabi sallallahu alaihi wasallam fa wa rabbika kuma ina rantsuwa da ubangijinka la nahshurannahum wallahi sai mun tara su washayatina da su da shaydanu thumma la nuhdharannahum sannan mu halarto da su haula jahannama a gabar jahannama juthiya a gurfane a gurfane za su zo wa in minku babu wani mutum ɗaya daga cikinku illa wariduha face sai ya gangara ta face sai ya shige ta wa in minkum illa wariduha wannan kana ala rabbika hatiman maqdiya wannan ya riga ya zama wajibi ne akan ubangijinka ya riga ya zartar da shi suma nuna jillazi na taƙa wani zaro zalimi na fiye sannan mu tsamar da waɗanda suka ji tsoron Allah su kuma a zalimi ta kasance ita ce makomarsu shi malamai suka ci ne tsallakawa kan siraɗi tsallakawa kan siradi ai kaga siradi za a sanya shi ne a gabar jahannama kuna jina da ke gabar jahannama to wannan tsallakawar da ya yi ta jahannama akan zuwa aljanna kuna jina da ke ko ne magana dan malamai sun yi magana to a ayoyin ina ne wurin rantsuwar wa in minkum illa wariduha a fa wa tunda nan ne ake da wawu na alƙasa. saboda haka kenan duk mutumin da ya yi haƙuri ya rasa 'ya'ya uku ya yi haƙuri akan rasa wadda yi na allah ne kuma allah ya karba babu canfi babu al'adu akan haka bai ƙudurce haka ba ya ƙudurce ne wannan kyauta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya bashi kuma ya karɓi kayansa ya yi haƙuri to wannan ya sani sakamakon shi shine gidan aljanna muddin har ya rasa su 'ya'yan sun kai uku قال وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان eh shiwa قال وحدثني عن مالك عن محمد بن ابي اسنادي ina isnadin ya fara ina ya tsaya an malik nan ya fara ina ya tsaya as-sulami as-salami as-salami kun lura da kyau ko قال حدثني قال حدثني يحيى عن بن عمرو بن حزم إسنادي عن أبيه إسنادي عن أبي النضر السلمي إسنادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متى نفى لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فت... فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار wannan shine matanin ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu wannan matanin waye faɗe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya zama marfu saboda haka ya zama marfu wa ma udifa lin nabiy al marfu wa ma li tabi'in huwa al maqtu قال وحدثني عن مالك مالك ابن انس امام الائمه عن محمد بن ابي بكر مالك مالك عن انا شين محمد بن ابو بكر ابو بكر بن عمرو عمرو بن حزم عن ابيه daga babansa baban muhammad waye kenan abubakar ibn amr ibn hazm an abin nadar as-salami daga abin nadar as-salami abin nadar as-salami malaman hadisi suka ce wannan fakan shine kadai majhuli da aka samu a muwatta shine kadai majhul da aka samu a muwatta wannan mutumin malamai sun yi maganganu sosai a kan shi ibn abin nadar abin nan ibn abdulbar ya ce ibn nadar ibn nadar haza majhulun fi sahabati wa tabi'in ba a san shi ba a cikin sahabai ba a san shi ba cikin tabi'ai la yu'rafu illa bi hadha al-khabar babu ba a ji dure shi ba kwata kwata sai a wannan hadisin wa qutiliba fihi ruwatul muwatta fa aktharuhum yaqulu an ibn an-nadar da yawa wadanda suka rawaito muwatta sun rawaito shi daga ibn an-nadar ka kuma ka gana abun nazar aka ce nan baban nazar a wacce ruwaya kuma dan nazar wa qala ibn bukair yahya ibn bukair wal qanabi da al qanabi an abin nazar kun da ruwayar yahya ibn bukair ta muwatta da ruwayar al qanabi ta muwatta sun rawaito ne daga abun nazar ko da ibn bukair da qanabi da yahya ibn yahya sun rawaito ne daga abun nazar wa qala ba'dhum abdullah ibn nazar abdullahi ibn nadar wa qala ba'dhum muhammad bin nadar yanzu an rasa waye kenan yace wala yasih wa qala ba'd al mutaakhirin wasu yan baya baya suka ce innahu anas bin malik bin nadar nusibi ila jaddihi wa anna kunyatuhu abu nadar wa hadha jahal da malamai suke sakin wasu malamai gaba baya suka ce ai wannan abun in din shine anas ibn malik ibn nadar nusbe ila jaddihi sai aka jingina anas ibn malik khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kakansa shine wa abun nadar wa anna kunyatuhu abun nadar sai ibn abdul bar yace wa hadha jahal wannan jahilci rahin sani ne wannan wannan rahin sani ne saboda me yace rahin sani ne yace li anna anasan laysa bi salami domin anas ibn malik ba salami bane ba yana cikin banu salima bane tukunnama daya na biyu wa kunyatuhu abu hamza alkunyarsa abu hamza ne yana cikin hadisi na nawa arba'un hadisi sha hudu ko sha uku bi ijma ijma'i ne cewar kunya alkunyar shi ne abu hamza kenan alkunyar abu hamza sannan ba yana cikin kabilar banu salima ba ne tsoraka bai zama anas ibn malik ba to kunga kunga tasirin bin isnadi ko anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wani hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi wani hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi hadisin da muka wuce bukhari da muslim sun rawaito shi ai ba mu kai ba a sai dai a wisina ne na biyu da na salami faɗa shine na biyu ewa hadisi ba zai samu illa ba ai shehuntakan malik kenan ilmin hadisi kun lura da kyau ko gashi majhul amma kuma hadisin bai zama illa ba asali ma bukhari da muslim sun rawaito shi asali ma bukhari da muslim sun rawaito shi saboda hadisi garo yake duk hadisan da ke cikin muwatta garo suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya mutu li ahadin min almuslimina babu wani mutum guda da zai daga cikin al'umman musulmi da salasatun min alwalad ƴaƴan shi uku za su rasu fa yahtasibuhum yayi hakuri akan rasa su da yi. yayi kun ji jumlar fa yahtasibuhum fa yahtasibuhum yayi hakuri akan rasa su da ya yi. illa kanu lahu junnatan min an face sai sun kasance mishi garkuwa ga wuta sai waɗannan ƴaƴan sun kasance garkuwa ne ga wuta fa qalat mar'a sai wata mace ta ce inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a nan gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata mace ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah a wai sinani ko ‘ya'ya biyu ne ya rasa ƙal sai ma'aikin Allah ya ce a wai sinan ko biyu ne ko biyu ya rasa za su zame mashi garkuwa ga wuta sai wani malamai suke magana wannan matar wace ce wasu ka ce ita ce aisha radiyallahu anha wasu ka ce ita ce ummu salama radiyallahu ana wasu ka ce wancan ce wasu ka ce wancan ce ana fata mun fahimci wannan da kyau sai wasu daga cikin sabi suka ce sai shiru bai ce ko da ɗaya ba ya ce ya sai in ya ce ko da ɗaya a nan salam zai ce ko da ɗaya amma dai ba a rawaito ya ce ko da ɗaya ba amma dai ya yi magana ko da ɗaya ya ce ya so ya ce ko da ɗaya sai bai faɗa ba ina fata mun fahimci wannan da ke ku lura da jumlar fa ya hata ya yayi hakan ya nemi lada akan haka ya rasa su ba waye kashe su ba kan mutum ya ce ya ji falalar su je ya kashe kaga hukuncin shi hukuncin wanda yi kisan kai hukuncin shi wanda ya yi kisan kai tsara haka kenan kaga ashe akwai lada aka haka قال وحدثني an مالك an بلغه عن أبي الحباب hubab بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليس له خطيئة إنا إسناد يكي مالك بلغه عن أبي الحباب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال so kullum ka rike ka rike ka rike isnadi me me isnadi me kuma matani kun da ke me isnadi in aka ce al isnadu huwa rijalul hadith su ne waɗannan da ake ruwaitowa ake faɗa mutanen da ake rijalul hadith mutanen da ake ruwaitowa a hadisi ba wai mazajen hadisi ba domin ka ce mazajen hadisi kana nufin maza ban da mata to ai muna karanta an Aisha radiyallahu anha an Amrata binti Abdurrahman an Aisha kun da ke ko in kana nufin mazajen hadisi kana nufin maza da suka rawaito hadisi ko kana nufin mazajen hadisi nagartattu mutanen da suka rawaito hadisi kake nufi da maza ba wai kana nufin zaci ba to ga nan ma mata sun shiga saboda ka sai kake an ce rijal rijalul hadis su ne mutanen da suka rawaito hadisi in ko sun kai ɗari ne haddasani wani an wani an wani an kala haddasana wani kala haddasana wani kala sai da aka lissafa mutum arba'in sannan aka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sunan wannan rijalul hadith wannan jina da ke ko shi kuma matanin shine wannan abin da aka ambata sawa'un jumla ɗaya ne jumla biyu ne kaga nan da ya ce sinani shi ne shine matanin shine matanin awi sinani saboda haka sai mu dinga kiyayewa akan waɗannan hukunce-hukunce suke zuwa yanzu da karatun yau mun san isnadi mun san matani a aikace a wani hadisin farko eh shine shine matanin la mutu la ahadin min almuslimin thalathatu min waladi fatamassu an-nar illa tahillat al-qasam shine matanin shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuna kun fahimci wannan da ke ko kun ga yanzu kari bambancin wannan matanin da wancan matanin shine me a wancan matanin farko babu fa yahtasibuhu wana ji da ke ko babu fa yahtasibuhum ya nemi lada da rasa su da yi ya yi haƙuri na neman lada da rasa su da yi a wancan matanin fata masa hunna a wannan matanin illa kanu lahu ta minan na sai sun kasance garkuwa ga wuta garkuwa gare shi ga wuta a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ya zalu mu'minu mumini ba zai taba gushewa ba mumini ba zai taba gushewa ba yusabu ana jarrabarsa fi waladihi a 'ya'yansa wa hamatihi da abin da yake so dangin shi na kusa da wanda bai fatan su rabu da wanda in an taba shi kama an taba shi ne dangin shi na kusa dama hamati jim'i ne na hamim hamim babban makusanci babban masoyi mumini ba zai gushe ba yusabu fi waladihi ana jarrabarsa a 'ya'yansa wa hamatihi da danginsa na kusa ko na nesa wanda ike kauna mun bai cewa in dai mumini ne shi hakan ba zai gushe ba hatta yalqa Allah har shi muminin ya hadu da Allah ta'ala wa laysa lahu khati'a ba shi da wani laifi a shi wannan jarrabar da ake ‘ya'yanka ka kai wani asibiti ka dawo da wani wani an mai karin ruwa ga gida ba abinci dukkan kare zunubi ne Allah yana son ka haɗu da shi ne baka da wani laifi shi ne, kullum da ke ko shi ga shi ba lafiya ga 'ya'ya ba lafiya ana magana ga mata kuma za ta haihu ana bukatar jini to abin da ake nema mutum ya mai da al'amari ga Allah tsit fahimci ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara mashi abin da ake nufi da kaddara ka kasa kunne ka gane abubuwa hudu ake so ka fahimta a duk lokacin da ka zan cewa an tumina bil qadari khairi wa shar na farko na farko ka san Allah ya san da wannan abu Allah ya sani na biyu Allah ya halicci wannan abu na uku Allah ya rubuta shi wallan yusibana illa ma kataba Allahu lana Allah ya rubuta wannan abu na uku kenan na hudu da ganin damar Allah wannan abin ya faru to haka ba wani mutum ya zo yana ta surutu kenan ce shi fa yau kamar ya zagi sama wai yana nufin kamar ya zagi Allah kenan fa kaga wannan kafirci ne wannan kafirci to yana faɗin maganganu marasa kyau to abinda Allah la ya zalil mu'minu shi mumuni ba zai gushe ba ba zai gushe ba yusabu ana jarrabasa ka lura da jumlar da kyau yusabu ana jarrabasa fi waladihi a 'ya'yansa wa hamatihi da danginsa na kusa da yake so yake kauna hatta yalqa Allah har ya haɗu da Allah ta'ala wa laysa lahu khati'a ba shi da wani laifi so domin wannan jarrabar da ake mishi kankara ne na zunubi kankara ne na zunubi kankara ne na zunubi to haka jin wani hadisi sai ka ji hankalinka ya kwanta ce eh to alhamdulillah shikenan sai ka iya yin ka kuma ka yi al'akhadh bil asbab ce ashe haka Allah yake nufi da ni sai ka kaddara cewar kai mumini ne ka rike imaninka ka rike imaninka shi kuma kafiri da za a ga shi kuma jarraba kan ma da aka yi tashin ma ta wacce aka yi maka ga kuma kafirci ma kare sama a cikin aljanna yake domin hadisin musulmi a duniya su jinin mumin wa jannatul kafir ita duniya kurkukun mumini ce ka duba da kyau duk wanda yake kurkuku ai ba komai yake yi ba kun lura da ke ko za ga a kurkuku ma a ɗaure yake can ciki an kulle shi komai sai ya nemi izini an hana mashi kaza an hana mashi kaza an hana mashi kaza to haka mumini yake kada ya taba kada ya kalla kada ya shaka kada ya bi ta wurin duk a cikin duniya an kakkayyade mashi kada ya bi ta wannan hanyar na fata wata hanya kenan hanya bata hanya haramun hanya da yake can gaba ana kiɗe-kiɗe to kada ya bi wannan hanyar zai bi ko mai tsawonta kuwa kada ishaƙa me warin taba warin giya haramun kada ya kalla kaga duk an sa mai shi ko kafiri fa Allah salamatu wal kaga kafiri ga kafirci ga bakin talauci subhanallahi Allah ya tsare mu gaba daya Allah ya tsare mu gaba wani hadisi imamu ya shi ban ji ba eh da muka yi eh, shi ne daman abu na fiɗa ta farko kenan da ake mahadisi hadisi yi kama gane me matani menene sinadi sannan sai a zo a ɗora kowane a yi aiki a kan shi tambaye shi ana ita ce zai iya yi wa sinadi ya inganta matani bai inganta ba eh zai iya yi wa matani ya inganta sinadi bai inganta ba eh zai yi wa sinadi ya inganta matini ya inganta a eh, kamar wannan zai yi wa sinadi bai inganta ba matini bai inganta ba eh. a no kenan hudu isnadi ya inganta matini ya inganta daya isnadi ya inganta matini bai inganta ba biyu isnadi bai inganta ba matini ya inganta uku isnadi bai inganta ba matini bai inganta ba no kenan hudu duk za a iya samu kullum da ke ko duka za a iya samun su ƙala babu jami'ar hisbati fil musiba babin da ya tattaro maganganu kan haƙuri akan musiba haƙuri akan musiba ƙala haddasa ne yahya an malikin an abdurrahman bin qasim bin muhammad bin abi bakrin أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليعز fi في al-musiba به babu jami'in hisba babin da ya tattaro magana kan haƙuri fil musiba akan musiba qala hadathani yahya a malikin an abdurrahman bin qasim bin muhammad yanzu mana ina kenan isnadi kenan isnadi kenan yahya daga malik daga abdurrahman ibn qasim abdurrahman dan qasim al dan muhammad muhammad dan abubakar abubakar dan kuhafa abubakar siddiq kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci, alhalin kuma abdurrahman bin qasim ba sahabi bane shi dan abubakar eh a tsatsan abubakar jika ne ke eh kaga abdurrahman bin bin qasim abdurrahman dan qasim qasim dan muhammad muhammad ne dan abubakar muhammad ne dan abubakar alqasim jika abubakar ne na farko abdurrahman jika abubakar ne na biyu kullum da ke ko to yanzu wannan abdurrahman ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai hadu da shi ba kenan ba sahabi bane kun ga yanzu aka ce maka kasan isnadi yanzu wannan isnadin bai kai ga sahabi ba dole kana buƙatar wani isnadin kenan kana buƙatar wani isnadin kenan dan ba haka ba sai isnadin ya zama na akwai ta cewa kan shi shi sa ibn abdulbar yake cewa hadha alhadith rawatuhu ta'ifatun an abdurrahman bin qasim an abihi an daga abdurrahman bin qasim an abihi daga baban abdurrahman shine wa kenan eh a'a alqasim da ibn muhammad alqasim ibn muhammad ɗaya daga cikin nagartattun malamai fiqh nan guda bakwai a madina imana eh ibn muhammad ibn abubakar wa qad ruya musnadan kulura wa qad ruya musnadan an ruwaito shi da cikakken isnadinsa shine musnad hadisi da cikakken isnadinsa من حديث سهل بن سعد وعائشة والمسور بن مخرمة يسا حديث يزما حديث ني انغانتاتشي ضد مالك ني كدا يروتو شي اموطا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'azzil muslimina li yu'azzil muslimina li yu'azzil muslimina aiwa musulmai ta'aziyya aiwa al'umma musulmai ta'aziyya fi masaibihim a masifu da suka afka musu a masifu da suka afka musu ai musu ta'aziyya a ta'aziyya shine a tasbir a ba da haƙuri a yi lallashi ka ba shi haƙuri ka ba shi baki ya yi haƙuri ya yi ka lallashe shi al-musibatu bi musiba ita ce musifa ta rashi na in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musiba ita ce musiba ta rashi na ƙwarai ka kusan rashin da ba a taɓa yi ba kenan shi ba taɓa yin shi ba a duniya gaba ɗaya kuma ba za ta yin irinsa ba isa duk wani da ka rasa zuciya za ta tafarfasa amma ka tuna ka rasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana ganda manzan Allah na raye da za a kasance haka eh ba za a kasance haka don mun ga waɗanda suka rayu da shi ɗin ba su kasance haka ba sun rayu sun mulki duniya babu mai makamin nukiliya a cikinsu babu mai makalin ƙari danki domin musulunci gaba ɗaya a tarihinsa duk lokacin da tun lokacin da musulunci ya mulki duniya babu nukiliya babu makamin ƙari dangi domin me domin shi musulunci ba buƙatar shi ƙara da dangi ba ba a samu makamin ƙari dangi ba sai da duniya ta koma hannun kafare. a shi ne aka samu makamin ƙari dangi aka samu nukiliya aka sami waye-waye aka samu waye-waye shi ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau al-musibatu bi musifa ita ce ta rashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana ganin sahabbai man karanta fa a ciki su ba su fa yadda fa manzan Allah ya rasu ba sai da suka ji fa ga cebur da waye duk fa an gama binnewa fa sannan fa suka san ji eh da gaske ne fa ya rasu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kaga da yace ayi ta'aziyya kenan ana yin ta'aziyya wani ji kuma a ta'aziya shine a tasbir a ta'aziya shine a tasbir ka ba mutum hankali ba ce lalle ilalla sai a gidan shi ba balle ka ce da mutum aiwa ne da kuka haɗu tun da ya yi mata aziya a kabari a makabarta ko gida ma bai biyo ka ba a'a kuma ya biyo ka gida abin kuma biki zai zama a'a kullum su ake a dinga ɗauki mataki na rage abun rage raɗaɗin abun rage raɗaɗin abun da zarar an zo gida an sa tanti an sa kujeru to kuma ya zama biki kun da ke ko ya zama biki zai dinga tayar da abin balle mutum ya ji cewar shi akwai ta'aziyya a kansa an yi rasuwa yau wajen kwana arba'in kenan bai yi ta'aziyya ba bari ya taso ya ba a gwargwadon yadda ake rasuwa gwargwadon yadda ake kyale ta don duk lokacin da aka taso da ita to kuma ɗanya take dawowa so ba a buƙatar a ce sai an ta maimaita ta an ta daga ta haka balle kuma ga mutum ya ɗauko hoton kakan shi ko hoton baban shi ya sa shi a facebook yau shekarar shi arba'in kenan da rasuwa Ba ka taɓa gani ba wani kusura to ai ba a sa hoto a ƙur'ani ba a sa hoto a ƙur'ani ba a sa hoto a masallaci ba a sa hoto a littafin addini ba a sa hoto a masallaci ba a zuwa da hoto masallaci ko jarida ce ka zo da ita da hoto sai dai ka rufe ba a shigar da hoto masallaci ko jarida ce ba a buɗe ta da hoto a masallaci balle a manna hoto a cikin masallaci ko a wajen masallaci duk ba a yi wannan musulunci قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أصابته مصيبة فقال كما أمر فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به قالت أم سلمة رضي الله عنها فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فأعقبها, فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد زن تمغان زن تكرنتا سينا da na kammala isnadi sai ku ce na kammala قال وحدثني عن مالك عن بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول بارك الله فيك wanga wannan shine isnadi kenan rabi'a ibn abi abdurrahman yana cikin manya manyan malaman malik waɗanda suka reni malik a karatu ya rasu shekara ta 132 waɗanda suka reni malik a karatu shine rabi'atul ra'ayi shine wacce gyatumar malik take mashi rawani ta ce kafin ka fara karatu ka je ka koyi laduban karatu ta tura shi zuwa wurin malik akan ya je ya zauna ya dinga sauraron ladubban karatu tukunna kafin ya fara zuwa da littafi 132 yarsu an ummi salama daga ummu salama ta rasu shekara ta 62 zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man asabatu musibatun faqal duk wanda musiba ta same shi kun ga ba a kayyade ta mutuwa ko ba ta mutuwa ba duk wata masifa ta afka masa faqal sai ya ce kama amara Allah ya faɗi kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi ya Allah ya umarce shi ai ba umarni Allah ya ba sai ya allazi ne ita asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ba umarni ba ce ai in musiba ta zo ku ce eh, eh sifar ya faɗa wai ina son ku fahimce da malamai suke tahririn alfaf kama amarahu Allah kama yadda Allah ya umarce shi kun lura da ke ko sai ya zamana kenan dan ana magana ne wajibi idan udan umarni ne in an fassara shi da umarni to ya zama wajibi kenan don shine asali akan umarni wajibi shine wajibi mana ya faɗi siffar yadda Allah ta'ala ya ce a faɗa ya Allah ta'ala ya ce a faɗa hmm? in gashi na hadisi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan ba cewa ke qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina son ku lura da kyau sai gaji ya ce ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi har yanzu bai faɗa ba ai ai karatu sai an yi shi kai ba ga wani zai shiga masallaci cewa yake wa annal masajid lillahi kaji wa annal masajid lillahi <laughs> so ba a karatu da imani da ilimi ake karatu za ka bauta ma Allah ta'ala ne da iliminka ba da imaninka ba ka zan mutum da ima sai dinga shi a imaninsa kaza ne a ba da imanin gaba da musulunci ake karatu su ba cewa ake inna lillahi qalu inna lillahi ba cewa ake inna lillahi lalle dukkanin mu dinnan na Allah ne dukkan mu dinnan na Allah ne mallaka shi ne halittarsa ne kuma bayan sa ne wa inna ilaihi raji'un kuma lalle mu gare shi muke koma mu gare shi zamu koma mu daga gare shi muke halittarsa ne kuma mu gare shi zamu koma domin mallaka shi nasi haka wani ya faɗa ya ce innahum li husaini wa innahum ila husaini raji'un wasu na husaini ne kuma gari shi za su koma a uku dan shi'a ne kasur kuma arni duk wanda ya faɗi wannan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da masifa ta abka masa ya ci gaba da cewa Allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka ban ladan wannan musiba da ta safe ni wa aqibni khairan minha ya Allah ka maye min da abin da ya fita alkhairi illa fa'ala allah zalika bihi ba wanda zai faɗi wannan sai Allah ya yi mishi haka ita fa ummu salama ga nauci qalat ummu salama sai ummu salama ta ce falamma tufiya abu salama lokacin da abu salama ya rasu a shekara ta hudu bayan hijira shekara ta hudu bayan hijira bayan yakin hudu kenan qultu sai na faɗi wannan maganar na faɗi wannan kenan annabi sallallahu ya faɗi wannan maganar tun kafin shekara ta hudu bayan hijira mun koma tarihin hadisin kenan mun koma tarihin hadisin annabi sallallahu ya faɗi maganar tun kafin shekara ta hudu kafin hijira ko ka ma a shekara ta hudu da hijira misali kaga kenan maganar da magana ce qultu na faɗa haka sun maƙultu sannan sai na faɗa a raina na ce wa man khairun min abi salama to yanzu wa ya fi abi salama alkhairi fa'aqabaha Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya musanya mata da manzan shi sallallahu alaihi wasallam fatazawwajha sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ka kusan Allah ya amsa mata ko shi Abu Salama shi ne Abdullahi bin Asad bin Hilal abdullahi ibn sa'ad ibn hilal ya ce liyu'azzil musulmi na fi masa'ibi wanda ba musulmi wafa wanda ba musulmi wafa za ka yi masu ta'aziyya ka lallashe su sai ka ga dai ayya ayya lokaci ne ayya ayya eh ashe rashi ne domin ka lura da kyau fa kaifa asa ala qaumin kafiri haka annabi shu'aib ya faɗa fa kaifa asa ala qaumin kafiri waya zan yi bakin ciki akan abin da ya shafi kafirai eh ya za a yi bakin ciki akan abin da ya shafi kafiri yi sa cewar eh, da ka dawo da hankalinmu cewar wanda ba ya fa duba ga abin da annabi Musa ya faɗa inni la amliku illa nafsi wa akhi fa bainana wa bainal qawmil fasiqin qala fa inna 40 sanatan yatihuna fil ard fala eh al qawmil fasiqin karke bakin ciki ma abin da sha mutane suke fasikai to kafiri kuma ya shagon shi ya kone wani bakin ciki zaka wani damuwa zaka daman da dukiyar ake ake daga kafirci dai kawai dai yanzu ya za ka saba ma Allah ta'ala ba kuma gashi gashi nan dai irin Najeriya sai du'a'i qala wa dathani an malikin an yahya bin sa'id an muhammad annahu qala halakat imra'atu li fa muhammad bin ka'ab yu'zini biha فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا معجبا ولها محبة فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أصفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابا وقالت ما لي منه بد فقال له قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت إن أردت إلا مشافهتها وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال إيذنوا إيذنوا لها فدخلت علي فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر قال وما هو قالت إني إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنهم أرسلوا إلي فيه أفأوديه إليهم فقال نعم والله فقالت إنه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا فقالت أي يرحمك الله أتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما كان فيه ونفع الله بقولها توزينا إسناده إيه؟ إيه؟ قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد annahu qala kunga isnadi ya tsaya kenan isnadi ya tsaya kenan ina mata ni halakati mar'atul li fa'atani muhammad bin ka'ab bin yi yu'zini biha faqa kunga yace yahya bin sa'id al-ansari kenan ya rusu gara ta 144 an alƙasim bin muhammad daga alƙasim ɗan muhammad alƙasim ɗan muhammad muhammad ɗan abubakar shi alƙasim bin muhammad ɗin yana cikin manya-manya malaman madina na qala shi alƙasim bin muhammad ya ce malamin malik yana kafa hujja da ayyukansu daga bayan aka fara rubutu a amma da ai sauraro ake kawai a rike eh shi kamar tabi'i da ya ga sahabbai mm. su haka suka karanta masa eh shi ma tabi'in zai karanta haka zai karanta musu eh ai daga baya ne karatu ya ka fara zuwa hisa ilmin hadisi ake da dabt guda biyu dabt sadarin da dabt kitaba hadda ta zuci da hadda ta littafi amma asali hadda zuci ita ce kafin hadda littafi to shi kuma littafi kafin a yadda da shi sai yana da sharuɗa daga cikin sharuɗin ya zama da kai kaɗai kake ta'amuli da shi yara ba sa sa mashi hannu muddin aka zo gida aka ga littafin ka a hannun yara sun ɗauki fensir to ba za a yadda da ka ba domin sun ɗauki za su iya sa ɗugo za su iya sawa sai ɗugo ya faru wannan ɗugon ya fitar da ba'un ko nunun haka ne shi yasa ba kasafai ake yadda da mutum idan littafin shi na karatu yana shige da fice hannun kowa ba a wancan lokaci eh, a kaga hanyar su kenan ai tunda daga zane hanyar zamu so muka ga littafin ka kawai kowa ne yake rike da shi to kaga ba zai zama ruwaya in dai sai ka duba littafi zaka kawo ruwaya to ba za a yi dade ta ba domin watakila wani ya sa dugu dugun sai ya haifar da nuna ko kuma dugun ya haifar da ta'un domin nunin ci a wurin sai aka ƙara wani dugun sai ta zama ta'un ko kuma sa'un annahu qala halakati mar'atun li shi alqasim bin muhammad yace wata mata shi ta rasu fa atani muhammad bin ka'ab al-qurafi shi muhammad ibn ka'ab al-qurafi ya zo mai ta'ziya muhammad ibn ka'ab al-qurafi ya rasu shekara ta 120 muhammad dan ka'ab kenan ko muhammad dan ka'ab shi ka'ab kuma shine al-qurafi wanda yake cikin bani quraiza banu ƙuraiza kuna ji da kyau ko waɗanda annabi sallallahu ta'ala sallama ya sa a tare su gaba ɗaya bayan an yi yarjejeniya da su kada annabi sallama ya taɓa su kada ya bari a taɓa su kada su su bari a taɓa manzan sallam kada su taɓa shi suna wajen garin madina yahudawa ne su banu ƙuraiza ɗin su bani ƙuraiza ɗin yahudawa ne da aka lallasa kafaran makka a badar sai suka zo suka lallabe su kan su shiga ƙawancen mushirikan makka su suwa kenan su banu ƙuraiza saboda haka da aka zo yakin gwalolo ghazwatul ahzab ya na ladzina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idza ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam a wannan yakin gwalolo abin ya faru to da aka gama yaƙin sai annabi sallallahu ya ce la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi banu quraiza kada wanda ya kuskura ya sallar asar sai ya dangana da banu quraiza nan aka ji aka killace su duka ba sun taimaka ma yahuda kafirai ba ta sun saba alƙawari so za a yi musu hukunci wannan hukunci za a yi musu sai aka ce sa'ad bin mu'az ya yanke musu hukunci eh? ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanke hannu ga mala'ika jibril ya zo da takobi a hannu da rawani ya ce ya kun aje takobi ai takobi yaki bai kare ba yahudawa sai an bi su banu ƙwaraiza annabi sallam sai ya ce da shi malaika jibril ya faɗa manza ka san tarihi da daɗi yake tarihi da daɗi yake ko malaika jibril gashi da rawani da takobi a hannunsa ya ce da annabi sallam sahabbai sun aje takobi ne ai yaki bai kare ba ai yaki bai kare ba ai ai banu ƙwaraiza sai an bi su an koya musu darasi mala'ika jibril shi jagorantar mala'iku ana salon shi jagorantar sahabbai dan kare eh arama ya kaji gani wannan yaki eh eh umar ma ya shi su kun lura da ke ko to shine da aka ce sai aka killace su gaba daya aka samu su takunkumi ba shiga ba fita ba shiga ba fita duk abin da suka tara kusan kwana goma sha hudu duk sun cinye shi hisar aka yi musu ba shiga na waje ba zai shiga wani ciki ba zai fita ba a to ai yahudawa ne sai aka koya musu waye waye aka ake musu da aka gama sai aka ce za a yanke musu hukunci aka ce sa'ad ibn mu'adh yanke musu hukunci sa'ad ibn mu'adh ya ce duk wanda ya balaga a ware shi gefe guda duk wanda aka ga yana da gashin mara a ware shi gefe guda duk wanda ba shi da gashin mara a ware shi gefe guda shi ka'ab din baban muhammad yana cikin waɗanda ba su da gashin mara sai aka ware su gefe guda shi yake ba da labarin ai shi ne da aka kammala sai ce su bin mu'az ya ce waɗanda duk a kashe su duk a kashe su kuma duk a kashe su Allah ta'ala yake cewa eh, taqtuluna fariqan wa ta'siruna fariqa wa anzala alladhina zaharuhum ko min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhab fi to ka Muhammad bin Ka'ab al mun ji dai Ka'ab bin al shi al yana banu shi Ka'ab kenan musulmi ne sahabi ne dan shi Muhammad sai Muhammad bin Ka'ab al yazo yu'zini yu'azzini yana biha yana min ta'ziya yana min ta'ziya to kaga yanzu baban shi ba Yahude ne sai ya musulunta kuna ji da ke ko kenan yanzu labaran da za su bayar ba za su rasa wasu abubuwa da suke da shi na ilimin littafi a na banu isra'ila ba faƙali sai ce innahu na fi bani isra'ila kullum da kyau sai muhammad bin ƙwarar zai yake cewa ya kasance a tarihin banu isra'ilawa rajulun a wani mutum faƙihun malami ne ya san addini alimin masani ne sosai abidun kuma mai ibada ne mujtahidun ya kai matsayin ijtihadi fakihun alimun abidun mujtahidun kasan ba karamin malami ba ne waɗannan siffofi fa ba samu su ga malami mai wa'azi ba samu shi malami mai wa'azi ba shi da'i ne ba mai wa'azi ba ne isa ba kowanne mai wa'azi zaka tambaya fatawa ba shi dai Allah ta'ala ya hore mishi hikima da basira yadda zai janyo mutane ya ɗora su kan hanyar daidai kan biyayya ga iyaye tsaye da sallah akan lokaci amma waɗansu masail na ilimi masu zurfi ba zai iya sa baki a ciki ba duk akwai su sosai ko a yau akwai su za a ga kuma a rubuce suke duk wanda ke harka da karatu da ya sa akwai bambam shi za ka ya ce rajulun faqihun alimun abidun mujtahidun wa kanat ra'a ya kasance yana da wata mace wa kana mu'jiban walha muhib wa kana biha mu'jiban ya kasance yana matukar kaunarta walha muhibban yana kololuwar santa famatat sai ta rasu shi wannan malamin ashe malamai su ma ba a basu bai wurin soyayya ba yau kaji an yi shuru a wannan ka dubai yadda yake cewa wa kana biha mu'jiban ashe sun gano shi yana da santa tana birge shi wala ha muhibban yana matukar kaunarta fa sai ta rasu fa waje da alaiha wajidan shadida sai fa waje da alaiha sai ya damu a kan rasa ta wajidan shadidan damuwa mai tsananin gaske ya damu matukar damuwa walaƙiya alaiha asafan ya shiga wani kunci wani yanayi wata damuwa mai faɗin gaske shine asaf damuwa fa kaifa asa ala qaumin kafirin ya za in damu akan abin da ya shafi kafirai kaga shine asafa la abin nan ala yusufa ko ayi take ya asafa ala yusuf wa bi yadat aynahu min al-huzni wa huwa kafur walaqiya alaiha asafan ya damu sosai hatta khalafi baitin daga ƙarshe ma kawai ya fita daga cikin jama'a ije ya samu ɗaki kawai ya zauna baya fita subhanallah alazim baya fita wa ghallaqa ala nafsi ya ma rufe kofar baya sanya ga kowa kuma gashi gashi faqihun alimun abidun mujtahidun amma gargamanta min ulama bani isra'ila ne fa yana cikin malaman banu isra'ilawa ne yana cikin malaman bani isra'ila ne ko kaga tunda yana cikin malaman banu isra'ila ne zai zama ɗaliban al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan domin malaman al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kamar annabawan banu isra'ila kun lura da kyau ko ai al'umman manzo sallallahu al'umma ce su malaman al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar annabawan banu isra'ila ne ba wai yayi daidai ba da annabi daga cikin annabawan ba ai annabawan banu isra'ila mu je ci gaba da karatu mun samu mun ja lokaci hatta fi baitin ya koma gidan shi wa ghallaka ala nafsi wa hatta minan nas ya rufe kanshi daga mutane ba ya sanya ga kowa inna lillahi wa falam yakun yadkhulu alai ahad ba wanda ya zama yana zuwa wurinsa wa in inna mar'atan sami bihi sai aka samu wata mace ta ji labarinsa faja'athu sai ta zo wurinsa faqalat sai ta ce inna li ilai haja ni ina da bukata a gare shi astaftihi mai fatawa fiha akan wannan bukatar da nake da shi ina son in nemi fatawa a wurinsa laisa fi fiha ba wanda nake so ya ban fatawashi illa mu shafa hatuhu sai dai in yi magana da shi baki da baki amma in faɗa a faɗa mishi ya faɗa a zo a faɗa min a'a kun ji matar ko kun ji sharaɗinta illa mu shafa hatuhu sai dai in yi baki da baki da shi fazhaban nas sai mutane suka bar kofar gidan kowa ya tafi wa lazimat babahu ita kuma ta lazimci kofar gidan ta ki ta tafi ta kafe a wurin ta ce mali minhu but ba makawa sai na gan shi ba makawa sai na gan shi wa kada zahaban nas mutane da sai riga sun watsi kowa ya wuce wa hiya la tufariqul bab ita kuma ta ta rabu da ƙofar faqal hadde ya gaji ya ce izanu laha ku yi mata izinin ta shigo faƙala izanu laha eh nam fa qala lahu sai wani mai magana yace inna ha huna mar'a anan wajen nan fa akwai wata mace aradat an tastaftiyak tana son ta nemi fatawarka wa qalat kuma ta ce in aratu illa mu shafi mushafahatahu ba abin da nake so sai in yi baki da baki da shi sai gaba da gaba wa qala zahaban nas mu mutane sun riga sun wuce wahiyar latu fari bab ita kuma ta ƙi ta rabu da ƙofar tana na a ƙofa ta kafe faƙal sai malamin ya ce izanu laha ku yi mata izinin ta shigo ku yi mata izinin ta shigo ka ga izanu laha ku yi mata izinin ta shigo in ka ce izanu laha ka kwafsa ku lura da ke ku in ka ce izanu laha ka kwafsa in kuma ka tashi rubutawa ka rubuta izanu laha ka sa ya kulu hmm? zalli <laughs> faƙal sai ya ce izanul haku mata izinin ta shigo fadakhalat alaihi sai ta shiga faƙala sai ta ce inni jituka astaftika fi amri na zo wurinka ne ina neman fatawaka akan wani al'amari ƙal sai ce wa mahu wani al'amari ne wannan ƙalat sai ta ce nista sta'artu min jaratan li haliya inni lalle ni ista'artu na nemi aro na ara min jaratin li daga wata makauciyata haliyan kayan ado na ari kayan ado a waroro da sarka da agogo da dan kunni da zobe na ara fakuntu albasuhu sai na kasance ina sawa kai wa'a'i wa'u'iruhu ni ma ina ba da aran shi wannan ya kasance zamanin mun ɗauki lokaci mana wannan kawai summa innahum arsalu ilayya fihi kawai sai ta aiko min wai tana son wannan abu ita wa kenan ita wacce ta ban aran mai kayan sai ta aiko min tana son in ba ta kayanta tambaya ta anan ita ce afa uwaddihi ilayhim zan mai musu da shi faƙal sai malamin faƙihun alimin mujtahidun abidin sai ce na'am ware kuwa za ki mai musu mana wallah ina rantsewa dole ne ki mai musu faƙala sai ta ce shi ne fa ya ce e kuma ya ma rantsi sai ta mayar faƙala sai ta ce ina hukar makasa indi zamani ya zauna a wuri na fa a hannu na tsawon lokaci faƙala sai ce zaliki a haƙƙula raddiki iyahu ilihim ai wannan shi ya fi zama dalili ma da zaki mai musu da shi yanzu yanzu hina a arukihi zamanin lokacin da suka baki aran shi tsawon lokaci ba su tambaya ba kun lura da kyau ko haka ko za ki ɗauke shi ki mai ai shi ne ma ya fi zama ki mai musu eh faƙala sai ta ce ayyar hamukallah hakan yake allah ya maka rahama a fata safu yanzu za ka damu alama a araka Allah akan abin da Allah ya baka aro sun ma'akazahu minka sannan ya karɓa daga wurinka wa huwa a haku bihi minka kuma shi ya fi ka cancanta shi fa'abusara ma kana sai ya gane halin da yake ciki wannan fa'ahullahu bi ƙauliya sai Allah ta'ala ya amfane shi da tambayi da ta eh eh <laughs> ina ta ce ina ilimin ai yana daga cikin abin da ake magana idan mutum masifa ta afka mashi to ku da kuke zuwa karatu tare da shi ku za ku kewaye shi don a lokacin za a dinga tuna mai ilimin kun lura da kyau ku duk wani wanda rashi ya same shi ko wata annoba ta same shi ku da kuke ake zuwa karatu tare da shi ku za ku kane ne shi ku za ku kane ne shi ana ba shi haƙuri ana ba shi haƙuri ana ba shi haƙuri kawai ba za ka ce tare da shi mun karanta a muwatsa ba ai wata rana muna karatu muwatta sai ka ɗauko wannan labarin da shi aka karanta a sai ka ɗauko labarin ai dama haka ai babban masifa ita ce shi da ai damuwa ana yin ta anan sallama da dan shi ya damu ya rasu ibrahim ai ya damu har ya zubar da hawaye ga sai ya ji sauki sauki ta nan bangaren aka tambaya na sallama ya ce ai rahama ce amma ai babu wani rashi da za a yi kamar to haka wanda ke zuwa ilimi kuke zuwa makaranta tare da shi to ire-iren waɗannan abubuwan za a yi mishi in ku aka sake shi aka bar shi da iliminsa ina ba haka ake yi ina fata mun wannan ai kuke faɗa kuke karanta ko kuke kaza ga ana talallashi ana ta lallashi dubu mace kasan al'amuransa azimun ne eh ta ce ata bau ba za ta bar kofa ba tana nan nan sai ta yi magana da shi ba wai ta yi magana wani ya je ya kame ba eh ta ɗauki mataki mataki shi ne ta kafe a ƙofar ai idan kana da manufa sai ka cin mata abin da ake so ka tabbatar da manufaka kai ta hadid na ahdaf ɗanka ka tabbatar da manufarka ingantacciya ce to kada ga tsawon lokaci kawai tana nan a ƙofa sai ta gan shi kuma hanyar da za ta wurin cimma manufar ita ce mai baki mu shafa hatu shikenan aka za ka ita ce ina ita fa ina ita fa ina ai ta kafi daga zan ce ku shigo da ita sai ta mai wannan bayanin na sai ya gane sai abubuwa ashe nan na ƙasa yana amfanuwa da na sama domin wannan shine zahiri na ƙasa a wurin mutane shine wanda ba malami ba na saba shine malami shine amma na ƙasa da na sama a wurin Allah hakika ne Allah ne ya sani domin inna akramakum inda Allahi atqakum to haka malami yana amfanuwa da na kasa da shi kun da ke ko malami yana amfanuwa da na kasa da shi oga a ma'aikata yana amfanuwa da na kasa da shi a wurin aiki kawai don ka matsayin darakta ba shi kenan nan fi kowa ba inda za ka ba za ka shawara ce ba to ku dubi dai inda baiwar Allah nan da hikima dalla dalla filla filla sai gashi a hannunta haka yake ba sai Allah ta'ala ya amfani da shi sai mu dasa aya a nan idan mai duka Allah subhanahu ta'ala ya kai mu sai mu tashi a darasi na gaba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik